يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu ku ambaci Allah a zukatanku da harsunanku da gabanku ambato mai yawa